أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باكي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na talata sha bakwai ga watan rabi'in istani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da 23 ga watan nuwamba shekara ta 2021 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na talata muna da darasin hadisi cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-taslim aw min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wato siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama daga kabbara har zuwa sallama kai ka ce kana ganin sa wallafar marigayi Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa da rahama kuma muna nan tare da malam yana bayani akan yadda annabi ke sallah mun yi bayani akan surorin da yake karantawa a salloli yanzu muna tare da malam yana bayani akan yadda annabi ke sallar dare irin surorin da yake karantawa wanda hakan ya kai mu shafi na ɗari da uku. shafi na 103 paragraf na biyu inda ce wa qara'a laylatan wa huwa waja'un sab'a tiwan an ga wajen shafi na 103 103 an gane ko paragraf na biyu an ga wajen ce wa qara'a laylatan wa huwa waja'un as-sab'u tiwan ay wa a as-sab'u tiwala laylatan wa huwa waja' an gane mana wata rana annabi ya karanta sabu'ut tsiwal alhalin bai da lafiya bai da lafiya yana ya nuna idan annabi lafiyar salahu yana karanta abin da ya fada menene sabu'ut tsiwal ko waɗanne surori ne sabu'ut tsiwal ai daga jin sunansa kai ma ka san kar ta san kar wato dogayen surori guda bakwai suratul baqara suratu ali imran suratul nisa'i suratul ma'ida suratul an'am suratul araf daga nan sai amfal ko tauba a haɗe da amfal da tauba ko kuma suratul yunus wancan saɓani aka yi tsakanin amfal da tauba a haɗa sura ɗaya ne saboda rashin bismillah da ba a yi tsakaninsu ina fata muna fahimta ka kalli wayannan surori izu kusan ashirin da wani abu a tsayuwa ɗaya wai bai da lafiya to kada kai mamaki idan riwaya ta zo ingantatta cewa annabi yana sallah cikin dare har kafafunsa su kukumbura saboda tsayuwa yana yi su kukumbura tsatsage saboda mai saboda tsayuwar dare kuma lokacin da aka saukar masa da inna fatahana laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara amma duk da haka sai ya tashi yana sallah na Aisha ta ce ba Allah ya ce li yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhara Allah ya gafarta maka zunubanka in ma kai da wanda ma zaka yi nan gaba in ma kai an gafarta maka ka zauna ka huta ma kana ta wahalar da kanka kana yin wannan kiyamul kiri annabi ya ce mata afala akuna abdan shakura shin bana kasance bawa mai gode ma Allah ba Allah ya ce ya gafarta min ai in nuna na gode ma Allah akan wannan gafarar shine yi kallon nan aga in ni ne ko kai to lokacin zan janyo filo na miƙe in yi bacci na in yi mun shari'a amma nabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin yake dagewa da ibada yayi kuka saboda tsoron Allah kamar yadda annabi ya yi da sahabbai da magabata na kwarai amma mu fa idan kan yin kuka to akwai matsala wani ya yi jarabawa ne da su ba wani matarsa ce ta mutu ko baban shi ko maman shi ko wani ko ganinsa wani kuma a kayansa ne aka kama wani kuma a kaza ne gashi nan dai abubuwa kai wallahi in gaya muku akwai masu kuka saboda fim fim kawai sun ga abin da bai musu daɗi ba an kashe boss ne ko an kashe budurwa up an gane ko ko an kashe actor ita budurwar ba ta kashe ta ba ta ce yanzu duk soyayya yadda suka yi ba su yi aure ba ya za ka kawai sai ka gama sai ya gabata mace na kuka musamman ma mata za ku tuna da fim din titanic a wannan fim din allah kaɗai ya san waɗanda ya sa kuka titanic wallahi kuwa <laughs> saboda jack bai aure ross ta fi kowa ya sunan budurwar tashi ma <laughs> eh to ai shine misali su bar wannan mare, ai kaga sabo ne a ciki amma wai din saboda wai ba su yi aure ba shi ya mutu ya fada cikin ci ya zama kankara ko ibi ya cinye shi ko wani abu ita kuma gashi ta tsufa amma ana nuno matan ba a farkon fim din da karshe cewa ita ce take ba da labari a filin matar aka fim din da ita da ta da aka yi labarin naka gashi nan ta ta ta tsufa ta tsufa ita ma ta ce da gaskiya ita ta gaskiya da ita aka yi take ba da labari kaji ba wai sai mutum ya kuta a fim subhanallah sahabbai ba haka suke ba magabata ba haka suke ba wata rana wata mata ta shigo gidan imamul auza'i ta je wurin matar imamul auza'i sai ta ga inda imamul auza'i na sallah da ruwa na ya zuba ta ce kai can kike kuwa ya aka kika kika ci kika bar yara suka je har suka yi fitsari a inda al amala yake sallah imam amala ta ce mata ina ba yara ba ne ta ce hawayensa ne hawayen malam ne aka rama kallahu imam al'auzayi yana kyamun laili ga hawaye har yana jiƙa gemu sai jiƙa inda yake sallah da hawaye ko za mu iya irinsu ko ba za mu iya ba ko ya za mu yi allahu ala sai mun dage ka gane abin ba da kaɗan ba amma mu an riga an gama yakan mu da kallon arewa 24 da kallon mbc 1 da 2 da 3 da 4 da 5 akwai 6 mako? ha gani da kallon su zi a uh, z-world duk wa'innan tashoshin sun gama da mala da suka wuraruwa da su farin wata da kwallo duka su ne suka ja mana sai ga ana karanta aya ma ba za mu iya ko dugan hawaye wallahi ba za mu iya ba takwas ma ka ce yanzu a kai kukan ina bayan malamai suna cewa idan ka kasa kuka to ka kirkiro kukan shine ka baka ga kenan in zamu ce akwai bambanci tsakanin kukan mu da nasu hawayen mu an gane ku mai sanyi ne su ko nasu hawayen mai zafi ne akwai bambancin dalilan kuka a gani Allah ya shirye da mu to annabi sallallahu alaihi wasallama tasallufa abin da yake karantawa a lokacin da ba shi da lafiya ah gashi nan ma a cikin lamba ku kalli lamba ta uku a ƙasa malam yace abu ya ala wal hakim wa sahahu wa faqahu dhahabi fi riwayati yace at abin da ake nufi da at-tawla qala ibn al-asir yace bi dhammi jam'u at-tawla al-kubra wal kubra wa sab'u at dogayen surorin ana nufin suratul baqara da ali imran da nisa'i da ma'ida da an'ami da araf da kuma tauba kun an tsallake ma amfani ina fata muna fahimta dama akwai wannan magana eh wasu ai suna ganin a hada suke wasu suna ganin amfal din kadai ne wasu kun tsallake su duka su biyan ya ka tafi a araf a yunus to kaji su ne sabau iwal annabi yana karanta su wanda zai karanta wannan bai da lafiya to in bai lafiya shi lauya kenan ni ban ban lafiya da ni da kai na sani ko baka fada mu ba kul wallahi muke karanta da inna inaka da sai za ja'a ba ga wani yanayi lafiyar kalau ma baka komai kasala ce a jikinmu sai dai ga mutum ya karanta bulwar lawusar haka ne mana jama'a dole mu kama kanmu gaskiya gani Allah ya sa mu gara malin ya ce wa kana a hayanan ya rasa a cin bisu rashin min ha wani lokaci wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wa kowace raka'a ya karanta sura a cikinta ma'ana wato sura a cikin wa'annan ma'ana yakan yi wa bakara sura raka'a ɗaya ayoyi 286 wannan a sauƙaƙi kenan <laughs> sannan raka'a ta biyu ya karanta ala imran ayoyi 200 an fahimta ya yi ruku sannan idan ya zo raka'a ta gaba shi ma ya karanta nisa'i gaba ɗayanta ko ya karanta ma'ida ita kadai ya karanta an'ami ita kadai an fahimta duk gasu nan Allah ka yafe mana Allah ka samu mu karfin zukatanmu wato aljanna an mana nita da yawa amma dai muna kyauta samu Allah zato dan abin da muke yi Allah ya karba an fahimta Allah ya karba ya kamun gidan shi amma in kana jin labari da tarihi na sahabbai da annabawa wajen ibada sai ga to wallahi da wuya ka sha wallahi ka za ka gani bara ka tuna cewa eh Allah shi mai lawa lalasta tana da fadi rahamarsa ta zanne bai komai to sai Allah ya kalli abun ka akwai wanda ma musulunta yayi yanzu nan ya mutu kuma ya shiga aljanna kaga ina ga kai ma da kana cikin musuluncin amma in ka kyauta aiki shi za muke roƙon Allah ya karɓa aikin mu Allah ya karɓa ayyukan mu ya yafe mana kurakuran mu to annabi yana karanta haka wannan hadisi yana cikin sunan abi dawuda da kuma imamun nika'i malam yake cewa wa ma ulima annahu qara alqur'ana kullahu fi laylatin qat amma fa ku sani ka ji an ce maka annabi ya karanta tabu'ut tiwal a qiyamul layl an fahimta gaba daya kaga hadisin da yazo na baya na cikin abi dawud da nisa'i kusan zan iya ce maka ya fassara maka yaya annabi yake yin kiyamun lailin nasu kaman kenan ma iya cewa ba farar ɗaya ne annabi yake karanta su gaba ɗaya izu 20 da wani abu ba kun fahimta izu 20 da wani abu da ɗaya ko da biyu annabi yake karantawa kenan ba haka yake ba yana kakkasa su ne raka'a raka'a har dai ya zama a tsawon daren nan ya karanta wannan izu sallallahu alaihi wa sallama aga da dan dama dama amma shi kanshi akwai wahala ina fata muna fahimta dan yanzu kaga idan kana zaman tilawa a matsayin ka na wanda ka haddace alqur'ani a ce a rana a yini ana so kai saukan izu 20 kullum kullum sai kai saukan izu 20 kwana uku ka soke alqur'ani gaba daya to suka kwatanta irin zaman da yanayin karatun da zaka yi da kuma wannan wanda annabi zai yi cikin dare yana kiyamul layli an fahimta amma abinda malamin zai faɗa mana yace duk wannan karatun da annabi yake sallallahu alaihi wasallama to ba a taɓa samu ba ka sani annabi ya soke ƙur'ani gaba ɗayansa a cikin dare ɗaya ba taɓa yi ba annabi bai taɓa yin haka ba kaga ai kai kai gaba ka ɗauka akwai takura ko kaza a wannan ana nuna maka ƙoƙarin annabi yake ne ina fata muna fahimta wanda ni da kai aka ce mai koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da malam ya ce ba a taɓa samu ba ko ba a taɓa sani ba cewa annabi ya sauke ƙur'ani a dare ɗaya ƙwaƙƙo har annabi ya koma ma Allah bal innahu lam yardi an lam yarda zalika kai annabi ma bai yadda da hakan ba ma'ana bai yadda mutum ya karanta qur'ani a dare ɗaya sauke. shi ba ga wane ga abdullahi amruko lokacin da ya zo yana tilawa qur'ani an kai mai labari ne matar su ta mai kara mata abdullahi dan amru ta ce shi ba kullun kiyamul laili kullun azumi da karatun qur'ani nabi ya same shi ya ce labari ya ishe ni kai kaza kaza kaza ya haka ne ya ce masa kan rage mara ya ce wallah annabi kai da karfi karfi na ya faka cewa zan iya fin abin da zan iya abin da ya faka aka ce ka karanta qur'ani a wata ɗaya ka sauki ina karfin shi ya faka sati ya faka kaza har aka zo kwana uku kwana uku ne wai zai dan yi maneji shi zai sauke shi a kwana uku yace to duk wanda zai sauke qur'ani duk wanda zai sauke qur'ani a kasar kwana uku zai fahimci qur'ani zai fahimce shi ba an fahimta fahimta na tadabburi fahimta tilawa daban in kana tilawa ne dan ka casa haddaka ka wasa ta a yanzu ma ka zauna ka haddace akwai wani karatu da na ji wani dan uwa ya soke qur'ani izu ko izu 60 din nan an fahimta ni na ji karatun ba amma dai kawai da yake na gani kusan wannan ba fa'idan da zan samu ba lada zan samu ba ba wani abu na dai ji karatun so ba fa'idan sai na bashi a cikin waya ta ko sai na kaza ya soke qur'ani a awa bakwai awa bakwai wallahi awa bakwai da ko minti nawa da wasu ƴan mintuna wallahi ya sauke qur'ani amma aka ji karatun da dan sauri alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmid din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhi haka sai dai awa awa bakwai ba wani ka'idoji na ka'idoji su gyara <laughs> wannan ya wuce hadur ma ko tadwiri yake zance ko kuma hadar din ne yana sauri ba ta ji ba murattal bane a irin wannan na babin tilawa kamar yadda na faɗa to malamai suna ganin ba laifi bane ka ɗan irin wannan amma karatu na haƙiƙa za ka yi tilawa ne ka fahimci ƙur'ani na tadabburi Allah ce wala qad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir kai da kai kasa da kwana uku din nan kai kai shi uku shine sauri in ya wuce ba laifi ko a sati ko a kwana biyar ko sati ɗaya ko kwana goma karkayin kwana shida ma misali in za ka iya kullum izu goma goma ko ba haka bane in ma ba zai baka ƙara kamar da shi izu biyar biyar kai rikan kwana goma sha biyu da sakacin da zaka ji ma da wasa da kamanta da da ofis baka tashi da wuri ba a ce da sati biyu ko ba haka ba haka hankali zai dauka za dan yi karatu mai kyau ka karanta shafi ɗaya bayan kowace sallah ta farilla ka ɗan ƙara bayan sallar farilla ka haka dai kana yi karatu na natsuwa kuma da fahimtar ayoyi da ma'anonin alƙur'ani, sai ga cewa masha Allah ka fahimci alkur'ani amma da sauri shi ya dole zai iya kwana uku a ƙarshe sai da yana dama ya ce wallahi dama na sani ya ɗauki shawarar manzan Allah saboda ya tsufa babu ƙarfin da zai iya yi yana mugun cin wahala kai annabi ba su shawara ka ce kai kai gagara da naka shi sa ana son addini ya zama da sauki aka yi shi ne illa addini yusuf shi addini mai sauki ne walan yushadda hadha addini ahadun illa ghalabahu babu wanda zai tsananta a addini ya zama mai zafin addini kai komai zai kai kaza to sai addini ya rinjaye ka addini zai rinjaye ka zaka kasa kaga wannan ai ya tsananta ne shi Abdullahi dan Umar ba shi sahabi ne amma a ce shi kaza matarsa tana da haƙƙi akwai ruwa da Annabi ya ce ma matarka na da haƙƙi ɗayanka suna da haƙƙi bakin kama da za su zo suna da haƙƙi su kawo maka ziyara ka saurare su ku hira da su jikin kama na da haƙƙi ha to ka ce kai kullum azumi kai kullum ya mullaga akwai matsala ba mu da lokaci da yake ba irin wannan karatun ba ne a gari akwai wanda shi ma ya kai karan matarsa ita ma kullum kiyamun laila kullum azumi matar ce kamar kara a gari amma mun kaga ba haka muke ba saboda haka kaga annabi sallama da kansa mala yake cewa bai yadda a yi karatu ƙasa da kwana uku ba an gane wannan ku. amma karatun tilawa wannan ni ina muku ƙarin bayani ne daga gare ni cewa malamai na ganin babu laifi don casa hadda kasu maraja a hadda in kai sauka ƙasa da kwana uku ba laifi ba ne an fahimta amma karatu na tilawa na tadabburi to ba a san haka E, shi ne ce kamar usman ibn affan ai kaga da ɗaya yake saukan qur'ani amma ka hada hadda kada da kashi baya ce fa ne shi mai kuɗi ne amma kai ko yanzu da kafa ta ma an ce maka ba magi za ka manta da wata ayar <laughs> ana tambayan ka magi ko ko me ya sunan shi irin abubuwan da suka zama dole kai maganin sauro ma yanzu aka tambaye ka wallahi sai ka ji wajen izu goma ta bace <laughs> eh. eh ga littafi ok na'am hmm. amma wani ta shi ana yi ko an taɓa a akwai abin da yake ya kamata ka fahimta yanzu ka gani wannan magana da ka gana faɗa maka in ba irin nan ba ba zan faɗe ta Yana duba ina ne za ka faɗi wata magana kowace magana da inda ake faɗi da kuma da wa ake yi ku ne yanzu ɗalibai ne ana zaune muna koyon addini suna daga cikin amana ta ilimi in muku bayani ne manufan hanawa ƙasa da kwana uku wani irin karatu ake nufi me ya manufan a sauke ƙasa da kwana ukun kuma wani irin karatu ya kamata a yi akwai wanda zai zo kana kallon sa ma ka ce mai baka yadda sai ka bashi wacce fatan, annabi ya hana kawai da shi ka tafi kuma daidai ne haka ya tsaya haka kar ya so kasa da kwana uku akwai wanda in ka ce mai zai sauke yana jin hamasa da zafin hadda ba zai taɓa fahimtar ƙuranin ba ta ga tilawar kamar dutse amma bai san komai ba addini bai san ƙuranin ya yi nan ne shi kuma ya yi can to kaga sai ka bashi fatawa ta daidai da shi to sai za dole ana kallo ne an fahimta yawa wanda ya ce maka a'a ka kyale shi kawai da irin abin da kila ya fahimta yana da madogara amma kuma akwai kuskure ya dage a kai nan ana tafsili an fahimta a fassala irin mutanen da za a ba fatawa ana yin nakan faɗa muku akwai wasu abubuwa da ba za a faɗa ba yanzu kamar yadda na ce muku a makka hadisi ya zo cewa a masallacin alaihi sallama a masallacin makka idan kai sallah a cikin salada nawa ne dubu ɗari ne ko ba haka bane haka hadisin ya zo amma shin kowane malami ne ya fahimci me ake nufi da masjidil haram ɗin da ya zo ya ce masjidil haram mai nake ce muku nakan gaya muku cewa a nan a irin wannan majalisun idan kai sallah a masaukinka na maka har dai ma alhazanmu na najeriya kakaf alhazan najeriya babu wanda ba a cikin harami ake sauke mu ba saboda a hotel ɗinka in kai sallah makara da lada dubu ɗari amma in ba nan ba zan faɗa wani wuri idan muka zo yanzu misali an tara mun alhazai ne a gabana akwai jahili akwai mai kaza kowa da kowa wani ya sai da shanun hale guda kaza zai je wani bai taɓa fitowa ƙauyen su ba ka gaya masa wannan magana ko dai ya ƙi yadda da kai ma na farko kenan ya kafarta ka ko kuma sannan himmarsa ta ya samu lada ka datse masa ya bi ka to shi yanzu me ya sani wannan masallacin kawai shi za ka ɗan fara shi da shi ta zuwa Ya gun mace ya taka daga masala da kafa ya tafi har harami ya sallah ya dawo a gaje a hanya ya siyo shinkafa kaza ko shinkafa nama da dan labar ne shi ya zo bukuku a hotel ɗinsa ya gaji to shi yanzu ya fi natsuwa ya samu dubu da ransa ko ba garewa ta ma kai ma haka za ka yi kaje can kai sallah sai ka zo kana sauri kila wandanka. ko haraminka ko wani abu kana nema ko har lokacin sallah baka samu ka je haram ko ka fito kana neman tagri baka samu ba sai ba za ka iya taka ba sai ka ji an kada sallah a masallaci kusa da hotel ɗinku sai ka shige ke sallah a ranka ka san dubu ɗarin cin da baka samu ba tana nan ka same da ranka ba za ka damu ba komai ake faɗi ba a warko yau yawwa to ka ji inda maganar take yanzu taka wannan da za ka kana takawa yanzu wannan ladan da ba kai baka same shi ba shi kuma wanda ya taka fa ya samu ina fata muna fahimta amma adadin sallan a cikin harami cik cik dari amma a madina ne wannan dole ka gaya masa yanzu masallacin annabi dan annabi ya ce masjidi haza kadai shi kadai ke da lada dubu in yi sallah hotel din su yi daidai ke da masallacin nan na poli patas an fahimta su ka gani irin wannan bayaran ba ko ina ake faɗin su ba misali nake so in nuna maka tabbas yadda kake tunanin nan akwai da suke ganin cewa lalle saukan qur'anin nan tunda annabi ya ce kasa da kwana uku to dole kawai ba za a yi kasa da kwana uku nan ba a ana magana karatu na tadabburi da fahimtar alqur'ani ba a san kai kasa da wannan annabi ya hana kuma hani ne ba na wai haramun bane ba haramci bane shi kansa annabi cewa yayi bai fahimci alqur'ani ba duk wanda zai irin wannan karatun to bai fahimci alqur'ani ba zai fahimce shi ba ma'ana Allah so ne kai shi fahimta tun da ya ce da zikiri kuma fa halmin min mudakkir to za ka yi da waɗannan ayoyi dole ne ka yi don ka fahimce shi ai a gani afala ya tadabbaru afala afala ya tadabbaru alqur'ana a gani am ala qulumin aqfaluha sauran ayoyi da yawa da suke mana wannan maganganu dan uwa Allah ya sa mu dace saboda kamar da na faɗa muku shi kanshi Abdullahi dan Amr sai da nadama ya ce da ya bi shawarar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ga inda annabi yake ce masa yace iqra alqur'ana fi kulli Ka kaji fa annabi yace ka sauke qur'ani a wata daya izu nono kenan izu bibiyo haka ne ba izu bibiyo ba ka karanta izu biyu kullum ba wahala shafi nawa kenan ha shafi takwas shafi takwas ai duk shafi hudu izu da shafi takwas ka karanta kullum za ka iya karanta shi ka kasa shi za ka kasa tsakanin sallolin nan naka guda biyar to sai da za ka sa shafi takwas ɗinka shafi ne za ka yi bayan sallah ta farilla guda ɗaya shafi ne za ka yi bayan wannan haka kana yi kana yi a wata ɗaya sai ka soke alkur'ani ka yi izu ba tare da wani wahala ba takura an fahimta idan ka farawa ba ka kammala ilimin ka ba na ranar a gida in ka je ofis ɗauka ka ƙara idan ka samu dama ma ka ƙara wucewa wannan wannan ilimin saboda kila gobe ba ma ba za ka samu lokacin da za ka shafi takwas ɗin ba ya shafi uku ko hudu sai ga in ka zona ya baka daidai lissafin naka an fahimta ka dai amfani da damar da ka samu annabi ya gaya masa ya a wata da kala sai ya ce kultu ni sai na ce inni aji da kowa wallahi ina da ƙarfi zan yi fin haka zan yi kasa da haka kala annabi ce to faqra'ahu fi 20 layla ka karanta shi a kwana 20 dare 20 shafi na 103 ka karanta shi dare 20 kwana 20 ha qala sai kara cewa kuntu nace inni azidu quwwa wallahi ina da karfi zan iya zama don haka qala faqra'ahu fi 70 ka karanta shi a kwana 7 wala tazid ala zalika amma ce masa ka kara akan haka mana karka wuce kwana 7 shi nono kenan izu shi shida a kwana 7 ko haka ne izu shida shida ko kuma izu biyar biyar ya fi biyar zai kai izu shida ko bakwai kaɗan dai bai ƙarasa bakwai ba a ce a haka za ka tafi a kwana bakwai eh, a gani ka kai haka ji annabi kuma ya ce fa kaga anan ma ce wala tazid aka ƙara akan haka sun marakasa lahu an ya ƙara fi hamsin sannan ya mai sauƙi ma ya karanta a kwana biyar da ya ce yana da ƙarfi sun marakasa lahu an ya ƙara fi salasin. ya ba shi dama a kwana uku to shi ne fa shi. ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك يحنى شيء سوكا أقتل قانا أقلنا an gane ko wannan hadisi yana cikin sunan jarumi sa'id ibn mansur ma ya kawo shi a cikin sunan dinsa da isnadi wanda yake mai kyau yace wa allala zalika fi kaulihi? ya ta'lilin haka ma shi annabin da magana sa inda ce man qara alqur'ana fi aqall min thalathin lam yafqahu duk wanda ya karanta alqur'ani kasa da kwana uku to bai fahimci bai fahimci bai fahimci qur'anin ba ya amanta me yake nufi idan ka wuce da wata aya ma Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ila taluka baka san ma ba an jima maka kai su sai ba <laughs> ah, ka ne mara kashi aya kai ka karanta ta ka wuce Allah ya ce karka je makan ga cikin halaka ka karanta wala tulqu bi aydikum ila taluka an jima maka karanta ba Za ka karanta wala tulqu bi aydikum ila taluka kana shan wiwi kuma gane ba <laughs> baka san ka karanta ayoyin ba kaga shine ba za ka fahimce shi ba amma kana karanta cikin nasuwa wala tulqu bi aydikum ka ga anan ayan fa wala tulqu shi ka zaka dan yi shiru ma wala su hajjun ta haluka din me ake nufi Qur'anin nan ba fasara sai ka nemo fasara Hausa ko na Larabci sai ka duba ta haluka ne mutum yayi kaza kai ya saka kanka a cikin kaza da kaza abubuwan da suke halakar da mutum sai ka ga ila an faɗa irin ma'abun da yake ka ga dai wannan kai ta dabburi kenan haka yake Qur'anin sai ya zauna ka rike ayan goban ka ga wani nayi ma ka yi janyo mai ayan dan ya bari kila kana cikin tafiya ka karanta Alqur'an nan cewa Allah wala waqsir fi mashika waghdud min sautik ajika kana ihu a titi kana wallo tullu kuzu kuzu kuzu ko an ce kuma waqsir fi mashika waghdud min sautik karka tafiya a nade aga kana tafiya burbur burbur burbur wannan ina bada misalai ne da yawa sura kaga zaka kai ba da ka san cewa ga abinda qur'ani ya fahimta ya fada ba to saboda saurin amma an ka karanta a nade da kwanciyar hankali to lalle hakika zaka fahimci sakon da Qur'ani yake dauke da shi shi yasa annabi ya duk wanda ya karanta Qur'ani kasa da kwana uku to bai fahimci alqur'anin ba wa fi lafzi a wani lafazi yake cewa wala yaqahu man qara alqur'ana fi aqall min salati annabi yace ce la yaqahu man qara alqur'ana wanda ya karanta alqur'ani ko yake sauka karanta abin da ake nufi shine sauka ya sauki alqur'ani a kasa da kwana uku to bai bai fahimci qur'anin ba an fahimta summa fi qawlihi lahu sannan maganar da annabi yake faɗa masa inda ya ce masa fa inna li kulli abidin shirra an gane ku wa li kulli shirratin fitra an gane ku sannan kuma yace fa imma ila sana yace wa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah man kanat fataratuhu ila sunnah faqad ihtada wa man kanat fataratuhu ila ghairi dhalika faqad halak annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa masa cikin hadisi ingantacce yake cewa wato fa inna li kulli shirra dukkan wani mai bauta yana da nishadi Allah yi cikin nishadi haka ba take je ka ji kana jin dadin ta haka magabata suke cewa ba wato sarakuna wato akwai abin da suka rasa Allah ya bamu wani abu wani irin ni'ima na daɗi a cikin bautan Allah da ibada kiyamul layli wanda da sarakuna sun gano sai sun yaƙe mu kura da bi ne don sun ma samu wannan abu kawai kudin muke kallo a fili da mulkin duniya amma kullum zuciya shi cikin tashin hankali take kawai ganewa yana wayo wayo yana tunanin ya za a yi ya za a yi kwana lafiya ko ya kwanta yana cikin bacci ya ji an bugo waya kan gashi an yi kidnapping dole ya tashi yi ko cikin garin da yake koma menene ne bugo mai waya na tashin hankali na damuwa an gane wannan ko Allah ya ainihin wato shirya da sannan sai annabi ya ce wa likulli shirratin fitra kuma kowane nishadi yana da lokaci ina fata muna fahimta yanzu zaka iya ganin ka cikin damuwa amma da daddare ka san kana ganawa da Allah kana inna fulfulinka na ko in ka gurgudan abin da Allah ya hore maka sai ka ji hankalinka a kunce ki a lokacin ka gani wannan tazi hankalinka a tashi amma an jima fa hankalinka ya kwanta kila a kai da rana kake yin walha ne lokacin ka daga cikin dare kana cikin damuwa ka kasa bacci za ka kosa ne lokacin walhan nan yayi dan kai kallon walha ka ji daɗi samu kwanciyar hankali ko kuma a lokacin da kake karanta qur'ani ne kake samun nishadi ya za ka karanta qur'ani yanzu baka da dama ka yi shi kila qur'anin baka haddace shi ba amma baya kusa da kai dole ce ka buɗe ina za ka samu qur'ani sai ka kosa gari ya waye dan ka je inda za ka samu qur'ani dan ka karanta hankalin ka ya kwanta kaga shirra tana da lokaci ina fata muna fahimta yace kowanne yana da lokaci sai yake cewa wato fa ma sunna fa ma sunna ko dai sunna wa ma bid'a ko kuma bid'a yace fa man kana fataratuhu ila sunna faqad ihtada duk wanda ya zamanto jin dadin sa da nashadin sa akan sunna ne to haƙiƙa ya shiri me yake nufi da sunna da bid'a nan gurbin mana abin da yake sunna shine wani abin da aka rigaye ka na magabata ko shi annabin ne ya karantar da abin ko sahabbai sun yi ko wani abu wanda a ciki kamar ibada nan duk da muke ta magana kuma muna da magabaci akan sa haka sunna ne ka karanta qur'ani kai kaza zaka ji dadi bid'a kuma wani abu ne da aka kirkiro shi shi baya cikin addinin kuma ana yin ya zama kai shi din kake kuma ka ji dadi kaga shi ma dai jin dadi ne za a kira shi to sai ce duk wanda ya zama to shi jin dadin sa da kwanciyar hankalinsa na shadin sa na shadin sa akan sunna ne to ya shirye wanda kuma ya zamanto shi sa akan abu ne na bid'a to ya halaka ma'ana abin da ya zamanto fararre ko kirkirowa aka yi Allah ta'ala shi ne malam ya ce wali zalika saboda haka ne ma kana sallallahu alaihi wa sallama la yaqra'u alqur'ana fi aqall min thalathin shi yasa shi annabin da kansa sallallahu alaihi wasallama baya karanta alqur'ani ya sauke shi kasa da kwana uku wa kana yaqulu har ma annabi yana cewa man salla fi lailatin bi mi'atay aya duk mutumin da yayi qiyamul layl a cikin dare ɗaya da ayoyi 200 kaman gurgurdan surat ali imran kenan ayoyi 200 fa in ku ya yaktubu min na lallai za a rubuta cikin masu qanitin qanitin su ne masu tsoron Allah masu ibada su ne min alqanitin da nan da qur'ani yake ta faɗa. za a saka ka a cikin su ayoyi 200 kawai yace mukhlisin ko masu yi don Allah Ka gaba wani ka fito a fili gani ba kuna kana a masallacin ango kina shi ya mun lalle an fi so a yi shi a boye ne ba wanda ya san kana yi ibada ce ta boye a gida an kai ba wanda ya sani sai dai mu ga hasken kawai a fuskarka in gari ya waye mu ga hasken imani a tare da kai Allah ta'ala ya shirye da mu eh to gaba da tutar din ayoyin da ka karanta a sallolin a ce ka karanta akalla ɗari biyu to ai yayi kana cikin kanitai wannan kuma ka kallafa akwai wasu hadisai da su ma sun fa zo da falala irin nasu kuma ingantattu ne annabi sai ya ce duk wanda ya karanta ayatul kur'ani amanar rasulullahi zuwa ƙarshe ka gani ka fata sun ishe shi akan komai wurin tsari wurin kaza wurin kaza kai barin ga maka hadisi ya tabbata annabi ce duk wanda ya sallaki shayi a cikin jami'i zai samu ladan kiyamul layl to ha <laughs> kaga shi ma da nashi balalla bai sun haka kuma duka ingantattun hadisai ne sai dai kawai ka san shirin wannan ayyuka da ibada abu ne da ake san himma ba aiki da zaka tsaya kana bacci kana hamma ba himma ake so ba hamma ba an fahimta yau idan ka kana hamma to shi kenan masu himma sai su wuce kasu baka kana hamma wa kana ya ƙaro fi kulle lailatin kowane dare annabi yana karanta bani isra'ila mana yana karanta subhanallazi asra bi abdihi lailan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa sura ta goma sha bakwai. ayoyin ta ɗari goma sha ɗaya. annabi yana karanta ta a qiyamul layl wa zumar annabi yana karanta suratul zumar gane ku sura ta 39 mai ayoyi 75 wa kana yaqulu man salla fi lailatin bi mi'ati aya har ma ya tabbata a cikin sunna hadisin da Imam Bukhari da Imam Al-Hakim suka inganta shi kuma Imam Zahabi yayi muwafaqa akan hadisin Annabi sallallahu alaihi yake cewa duk mutumin da yayi sallah cikin dare man salla fi lailatin duk wanda yayi sallah cikin dare bi mi'ati aya ya karanta ayoyi 100 ko adadin ayoyi 100 lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi ba cikin gafalallu kaman me kaman ka karanta amma aya nawa arba'in ka karanta wan nazi'ati garqa ayoyi nawa ha asiri yawa ba su wuce 30 ko 30 da wani abu akalla wan nazi'ati ok ita mago ne eh, kaman ba ta kai ba to almin dai ka karanta wan nazi'ati da abasa in ka rika jujjona irin wa'innan. ba za ka kai fa sabbi ba izu da yake nan ba kasa da izu ɗaya. ka karanta ka karanta ayoyi dari ka zama ba za ka yi ba gafalalle ba ne wanda kuwa zama ba gafalalle ba a wurin Allah ya sha kwana wallahi ka ci malam ba ne kuma an biya maka ba fa za ka zama ya wuce ya wuce ayoyi dari shi ne nake nuna maka a kasa da izu da yake nan ba a gani da ma baka ta sama ne a idan ka kalli yanayin surorin in ka kalli sura uku hudu biyar kawai ya ba kawai nan sun fi da rito ka gani Allah shi da mu Allah ta ta'ala ya tsiratar da mu Allah yake cewa wa kana ahyanan yaqra fi kulli rak'atin qadra 50 aya aw akthar wani lokaci ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta na'am arba'in da shida kaga ta ma wuce amma shi kai kuma ɗauka ma ta kai amma yawa ba arba'in da shida to kaga eh wala ni na ɗauka ta fi jari kawai sai na ɗauka ba ta kai ba kaga ga amma aya arba'in ga arba'in da shida nawa kenan tamanin to kaga kana ƙasa a basa a wuce ɗari kenan <laughs> kuma ta nawa eh kai inna lillahi kai lada ba tana wuce mutane kai ita ba kai ki kai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah to ka gani malam wa'annan surorin guda uku kawai in ka karanta su kuma ka haddace su ba ka ya. amma ba ka yi kuma ka san cewa za ka yi karkasa su in ka karanta kawai amma ya ta sa'adu na nin da bai lazima allazi mun fi yakun kalihun kallasi alamun kabbara da ka daya kai kyawa ka kada ka ɗauko ka ci haka haka haka yi sai ka rako in ka masha Allah ka samu ƴan nafulfulin kuma ka kwanta masha Allah ka samu ya mun <laughs> sai ka rage Qur'ani ka duba ko ka rage Qur'ani ka duba ba laifi mutum ya duba Qur'ani yana kyamun laifi shi limami ba laifi Allah ya shirye da mu ma za mu samu wurin tsayawa sannan yake cewa taratan afwan ban kai ban fassara wannan ba yace yaqra fi kulli rak'atin qadra 50 aya aw akthar wani lokaci annabi yana qiyamul layl yana karanta gurgurdan ayoyi 50 a raka'a daya kofin ayoyi 50 irin sunun wal qalami kenan irin su ma'arij ina fata muna fahimta sala sa'ilun bi azabil waqi irin su qaf wal qur'anil majid sai ce wa taratan yaqra'u qadra ya ayyuhal muzammil wani lokaci kuma idan zai karatu yana karanta gwargwadon ya ayyuhal muzammil sura ta saba'in da wato uku ayoyi ashirin an gane ko a cikin muzambi. ya ce wa ma na sallallahu alaihi wasallama sallin, laila ta kullahu nan ba taɓa samu ba yana yin laila kullum cikin dare tun daga farko har gari ya waye annabi ba ya haka ya za a ce maka annabi ya musu sahabbai fada cewa su rika ba kansu haƙƙi iyalansu na da haƙƙi kaza na da haƙƙi kuma a ce shi yana kiyamul lalle cikin dare A za ga abin ma bai ba na kana ba haka yake annabi ya zo ya zo ne mai mai sauki bai zo a midan ya takura wa al'umma ba sallallahu alaihi wasallama to shi kansa da aka yi ma wahayin wanda ya zo da sabon addinin ya takura wa kansa haka nan me yake yana ne gwargwado yakan yi bacci kuma yadda ya fara mu wannan mutanen da suka zo gurinsa ya ce ni ina bacci kuma ina ina ina kiyamul laili ina ci ina sha ina azumi ina ajiye azumi ina kuma yin aure har ma yace duk wanda yake yin aure baya cikin sunna ta bai tabarki ku tafi mu ajina min sulusai laili kaga sai ce wa nisbahu kuma sai ce wa sulusahu kaga kuma ba duka bane kwarai da gaske sosai an gaji mana sosai ma a wallahi tallahi kamar ni dinnan wani lokaci Allah Allah gaskiya Allah dai tsarkake mana niyyar me nake nufi da kamar ni dinnan a wai wani lokaci sai a ga sai sai su ga kawai na kwanta mata wai ke ba ka tashi ki ya lacha wanda ne yamun lailan da nayi kun sani ko kun san da nayi abin da nayi kun san abin da nayi ya to sun fuskure sun ganni ina yamun lailin ko ina wani aiki sai ni zan yi abu ma ba na so a ga ina yi na fi jin daɗi in yi shi ba a sani ba a gane yanzu haka nan in na ji nagari ina zuwa kawo malam tun farkon daren nan da na shige na kwanta kawai in tabbaci sai na ji sai lokacin tashi a asuba yayi kawai sai in miƙe nan. kuma in tashin ma in ji bacci bai shi ba <laughs> ka gani dama ce irin wannan kai iya abin da ka samu kai iya abin da ka samu kar ka takura na sha faɗa muku wannan ka'idar cewa duk abin da aka yi umarni da shi ana zuwa da shi ne gwargwadon iko duk abin da aka hana shi ne ake bari gaba da an fahimta amma na umarni yi kaza to ka iya yadda za ka iya kai tafi ka bashi kai ta ka kode abin ba duk yadda za ka yi da ibada wani yayi ya shanya sama da kai ya yi sama da kai ya shanya a gani Allah shirya da mu malam ya ce to minti ɗaya rage amma nan da muka fara karanta inda malai yake cewa ma kana sallama yusallin laila kullahu illa nadiran sai lokaci bayan lokaci to kusan a kan shi ya kamata a ce mu tsaya dan minti ɗaya dama haukan lokaci minti ya ma hau so saboda haka nan ne wurin tsayawa anan zamu dakata sai Allah kai mu da sun gaba zamu daura daga wannan guri muna fata abinda muka karanta daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki muke roƙo ya kai mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah